Sine eh, Libre wanda aka girka a nan yamai wannan ne karo na farko. Yanzu ya kamata Nijar ta bi sahun sabon gyaran fuska wanda sabon abu ne mai kyau ga matasan Nijar. Inganta haƙƙin ɗan adam da kuma bunƙasa sha'anin demokradiyya. Za mu haskaka fina-finai sai dai amfaninsa ba kawai muna shirya fina-finai don haskaka su ne ba kaɗai. A'a fina-finai ne da suke da maudu'i kamar yaƙi da da masu tsatsauran ra'ayi fim ɗin Boko Haram da Sanafiya rahotanni bisa 'yan tsatsauran ra'ayi fim ɗin Thomas Sankara, Antadiop da dai sauransu. Akwai da yawan fina-finai waɗanda za mu haskaka tare da gudanar da muhawarori. Akwai kuma wata wasa da za mu shirya a ranar Juma'a 26 ga wata a can CCOJ shiga kyauta ne.